Eh, haɗuwar jini haɗuwar jini eh, eh, haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini jabir jabir jabir wai da ya shiga ne yaron nan jabir Ina ka shiga ne haka ake ta kwala maka kira hakan nan? Me kake yi ne a can nan? Ina ɗan duba littafi na yau. Ake ke nan dai daga sati har mandi ana duba littafi. Na ce ka je ka ɗauko yarinyar nan mana. Ce ai mai dai ta dama zan je in ɗauko ta ba. Ha sai ka sai an yi da kai za ka je ka ɗauko ta? Hmm? Hajiya ai za ta gane hanya gidansu ne fa ta je. in ka shirya ka tafi ka je ka ɗauko ta ba shikenan ba iyayenta ma za su ga cewa ba wani abu amma ka tura yarinya ta tafi gida shiru baka je ka ɗauko ta ba hmm? ajiya ni mashin ɗin na hawa ba isasshen lafiya gare shi ba kuma ba ni da wani cikakken mai a cikin sa amma dai aka na hawan sa ko sai ka nema ka saya ka saka ko rabin galan ne ka saya ka sa zai kai ka ka je ka ɗauko ta ka dawo da ita dawo maza Mm-hmm. Haɗuwar jini, haɗuwar jini. Ajiye littafin ka zo. Haɗuwar jini. Haɗuwar jini, haɗuwar jini. Alhamdulillah. Gara ki ki tafi. Wallahi ga na damuna. To kin ga. Duk dai abin da zaki mana a gidan nan kin riga kin kin share gida. Kin yi girki, kin dama malam kunansa, kin mun dambuna. To gara ki tafi can gida ki je ki na gida. Ki ga da gida kawai. To gida zai je insha Allah. Salamu alaikum. Mama. Ke ma? Anti? Oh, Ashe kin zo? Wallahi ko. Mama ina wuni? Na gajiya. Ashe kin zo sannu? Ah, ka shigo mana ka wani tsaya waje ai yanzu ya zama gidanka kai ma. Ashe tare kuke ina gajiya lafiya lau. Ya gida kuma? To Allah ya rufa asiri. Anti, hmm. bari in baki labari. Mm. ka je yawo kuma kan ce haba ka je mai sayayya ki saurare ni ke ina baki labari muka je muka sayayya mama hmm. aka yi mana hoto daga nan ya ce to dole sai na zo na ga mama sannan za mu wuce ko kuwa wallahi mu je Mama, bari zo ne in maza in shige gida. Assalamu alaikum. Ke zo mu tafi. To, to, tafiya za a yi kenan. To, ai da ku shiga ciki gaba ɗaya a ɗan sha shayi tukunna ko sai ku wuce. Zuwa ne mai da gida. Mashin ɗina ne yana asilo saboda zai iya kashe shi ba zai tashi ba. Ki zo in kin ko ki tafi. to dai. Ka ƙara so. Don barin shi shige. Mu shiga ciki. Don da ce mun dace tun da mun ce muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace. Sanin ku da zuwa. Marabu marabu. Eh, eh, eh, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini. Kaki samu damuwa in dai nan wajen ne, ke fa na gaya miki waɗannan mutanen fa babu baya ne wajen hoto. Suleiman Suleiman ya yi hoto fiye da yadda ba kya tunani. ke fa na gaya miki kusan duk yankin nan ban BBC ya hutu in ake miki hutu inda kika san zaki magana haka zaki ganki yadda na ga yana wani lankwashewa yana ɗauka na tunanin sai ya yi kyau ai gwani ne a hutu um, shukura hmm? ni kin san abin da yake bani mamaki kuwa ƴan uwan nan taki zara anya ba da aljanu take aiki ba kuwa ke ba daɗe fa da barin gida ba fa duk wani abu da ake buƙatar yi a gida sai da ta gama shi kafin ta fita daga gida fes sai da ta gama komai amma kuma tana zuwa can gidan naku ba daɗewa amma ta je ta sake zabka irin wannan aikin haka gaskiya abin ya bani so ya bani mamaki kamar da take aiki da aljanu ba ta jin jike ta kwata-kwata yanzu kawai da ni kake kawai ka ce ni raguwa ce ba na iya komai kawai ka furta wannan kalma ma ya ishe ka furta kawai wai me haka ne ni ni fa ba haka nake nufi ba fa kawai dai faɗi nake ko ba haka bane to me kake nufi yaya ina matsayin mata ka kana yaban wata eh yaya ta ce amma bai kamata a ce kana yabanta a gaban idanuna ba shukura kakki manta fa dama can fa ke nake so na riga na ga miki ke ma kuma kin sani ke nake so kuma yanzu gashi na zo na same ki Allah ya bani ki to kuma ya zan ma in tsaya ina tunanin wata to shi kenan ba na son ka ƙara yabanta a gabana a ƙoƙarin nan ni ma dai ina yi aikin nan ina ɗan taɓawa duk da dai na san ba na irin nata amma ai ina bakin ƙoƙari na eh? sannan wannan yayan naka eh. mara mutunci mai yawo da takarda a hannu shi shi kenan ni haushinsa nake ji wallahi kaga Allah inda ni ce na zama matarsa wallahi gidan ku sai ya fama da wuta don ba za mu zauna lafiya da shi ba kaga irin shirmen da yake yi abu za a kai da haka ba shi ke nan da yanzu dai ke haƙuri komai ya wuce. Shi ke To magana ta gaskiya ban san. Ki daina ƙoƙarin wani nuna kalar tausayi kina jawa ni mahaifiyata tana sa ana takura mu. Kin ji ko? Ni kuma me nake wallahi lafiya lau nake rayuwata a cikin gidan nan. Ba wani murya bai ce wanda nake. Ya za ki ce biki haka ba? idan biki je kin dinga kai mata korafi kina da marere cewa ba za ta ce sai na dauke ki za ta ce sai na jan na dauko ki daga gidanku haka kurin na zama zamana ni fa ban iya rayuwar takura ba ba zai yiwu haka kurin ki shigo min cikin rayuwa ki dinga shigan mahanci da kudin ba gaskiya kin fara wahalar da ni ko dan kawai an ga ina yin biyayya hmm. Kaka manta yanda kake wannan biyayya ni ma haka nake yin sa amma ba komai Ni yau ka sa ni farin ciki sosai, kuma na san cikin gidanmu ma suna cikin wannan farin cikin. Saboda zuwa ɗaukar nawa da kai zai sa cikin farin ciki sosai don ba za su taɓa tunanin akwai wani abu makamancin naka tsakanina da kai ba. Ka san da yake mahaifina yana da hawan jini mai ƙarfi sosai, so idan ya san muna samun irin wannan damuwa, to jikin shi zai tsananta, zai iya shiga wata damuwan na daban kuma. Hmm. Na je na kawo maka abinci? ne haka ana ta kiran sai ka to da ke zaune da kansa Amma salam. Na ji Haris ya shigo ne ko ka je ka bude masa gate. Na ga ba kowa a bakin kofar ne. Hajiya ni kuma zan bude masa gate? A'a to ni bari in je bude mishi. Ah, ah, ah, ya kuri bari in je bari in je Ka ai ba kowa ne a bakin gate din ko? kaga dama ka shiri zama ka ta yaya zaka dinga bugowa ka ce wani zon bude maka kofa sa'an ka ne ni dan kawai kana da kuɗi kawai shi kenan sai ka bude maka gate haba dan na ce ka zo ka bude mun kofa ai na ga lalura ce menene abin damuwa ciki dan me ba za ka tanadi mun kulli ka aje a gurin ka ba ni mai gadin ka ne amma ya uziri ne ba wani magana uziri kar ka maka wani hayaniya ne kuke ta yi haka eh kan magana buɗe ƙofa ne. Kai yanzu don an ce ka zo ka buɗe ƙofa abin tashin hankali ne? To, me ma kake yi da ba za ka zo ka buɗe mana gate? Kai ba buɗe gate ba komai a cikin gidan nan sai dai ka ci ka kwanta? Kana ganin sa fa? To, da za a yi. Kai ma ka rabu da shi wallahi. Kai bai kamata ba. Kai zo mana ya za ka tafi? Ya za ka fashe tafi? Mun fasiyo kaya akwai kaya a butu fa. Ka zo ka taya mu ɗauka ka gaya mishi. Gaskiya ne. A wannan aire ne ne gaskiya. Gaskiya baya ganin mutuncin ba. Ciyar da shi ka shayar da shi shi ne yanzu kuma gaji ma bai zai iya buɗe masa ba. hajiya kin ga didan umarnin ki na fita na je na bude wannan yaran kofa amma jibi wulakancin da aka yi min banda na kai zuciyata nesa da sai na sumar da matarsa me ya faru kuma don wulakanci ni za ta kalla ta ringa rashin kunya wai take cewa wani jan ɗiban musu kaya kuma cewa take ba da amfani wai amfani na kenan zan buɗe gate hajiya ban da ke da ban bibbige ta ba ko me za a yi sai dai a yi gaskiya ta ki da masu ga yana ji ai ya sani ki ja masa kunne in ba haka ba za a aika aika cikin gidan nan gaskiya za a samu damuwa da ku ba na shiga sakwas su Assalamu alaikum hajiya mun dawo eh kun dawo Haris <laughs> ka san cewa wannan yayanka ne ka tabbata cewa wanka da ya girme ka hajiya To me yasa kake barin matarka ta take wulakanta shi take masa rashin kunya? Kuma kana kallo da idan ka baka yi magana ba. Hajiya, duk wannan magana da yake fa ba fa wani abu ne ba fa kwata-kwata fa akan fe zai buɗe mana kofa ne yake wannan hayaniyar sai kuma kaya da yi mana yawa muka siyo yawa aka ce ya taimaka ya shigo da shi Wa wani irin kaya ne ma tukuna har ya da ya oban da ba za a iya ɗaukowa ba kayan lefanta mana lefe eh mana lefe ba ce? Eh. yanzu duk faɗin da ne maka haris a gurin sai da ka tafi kasuwa ka je ka siyo wani lefe hajiya ai na ga wancan sai riga sun tsufa ko ba haka bane shi yasa muka bari ita matarsa ta yi amfani da shi tunda ta ce ba za ta yi amfani da tsofaffi ba shine muka je ta zaɓi wanda ranta ike so wanda ya yi mata aka je aka su mata su saboda ta yi amfani da su wancan sun riga sun tsufa jiya. bai kamata ta yi amfani da shi ba shi kuma tunda ba shi da kuɗi shine muka bari ita matarsa sai ta yi amfani da shi ko ba haka ne bai kamata a bayar kuma a komo ta karba ta yi amfani da shi ba shine dan ba shi da kuɗi kai dawa kai Allah ya baka kuɗin ko da zaka ce baya da shi ba zai ba zai laife ba ko na ce rawa kai wa Allah ya baka kaga ba na son kayanka wai dan Allah da annabi Haris ne yasa kake irin wannan magana yanzu ni da kai na fa kace za ka tafi ka je na hana ka ne maka faɗa ashe baka ji faɗan nawa ba sai da ka tafi kasuwa ka je ka sake kashe kuɗin ka ko hajiya ai ba wani abu bane shi ya rike amfani matar ta su ce ya ki rike amfani da abin da matar ta su ce me yasa an ne maka magana ba ka ji magana ta ne ba fa wani abu aka yi masa ba kawai daga zo buɗe gate ya fara faɗa. Sai na ce masa don Allah mun siyo kaya da yawa ya zo ya taimaka mana shi kenan fa ya hau. Kawai haushi yake je ba shi da kuɗin da zai iya siyan wasu kayan shi ya sa. Mara kunya fitsararriya. Sannu. Hajiya ki yi haƙuri. An gaya miki mai gadi ne? Ko gidan babanki da mai gadi? Eh? Kuna gidan biskit? kin zo kin samu rana za ki shanya yadda kike so ko to baki isa ba wallahi da ke har mijin naki ba ku ishe ni kallo ba duk zan haɗa kun ci mutuncin ku wallahi hajiya ya hakuri yarinya ce a'a kwalla ce ba yarinya ba na ga dai ba shi da aiki yi to me zai hana shi ya buɗe wa mutane gate kuma ya taya su ɗaukan kaya in da haƙurin ta mutu sadakar nawa ka bata <laughs> kaga mm. kaka damu zan je in ɗauka kai ma ka zo ka taya ni ka san suna da yawa tunda abin ya dawo. ka zan taya kai ka taho mu je mama hari kana da jin abin da kake ba kai da ka kai min shiru sai hakuri hakuri hakuri da ta hakuri da mata sadaka nan kai mata dan me zaka dame ni ne da irin wannan maganganu ne ne yanzu wani kokari kai wato kuɗin naka ya zama na banza ko yaushe ka yi yaushe wani tsufa kayan suka yi da zaka ce wani kayan sun tsufa shi ke da ka ka ka sake mata wani kaya. Ina magana kana da mayar min ya mora ɗin. Dan ba shi da ko sisi shi ke na sai kuma da shi wani tuwon shanku? Kai rawa kai aka Allah ya baka? Ba Allah ne taimake ka ya baka arzikin ba? Za ka dinga wulakanta shi ka san gobe? to ka kiyaye ni ba na son rashin mutunci wannan matar da mai kama da bera ina rasa da Allah ya ba ya hankali ba ko za ta gane kuranka. Hajiya ba komai a yi hakuri. zan jin kamo mata kayan. Kai ka sani dauko ba kayan za ka kawo ba ita kanta ka kai na da gabo ka ɗauko ta. Arewa kayan ta. Dan da wuri. Ba na so in ji. Ka ga musu ko tuma kifan doja kai? Sai da aka juya ka?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 ku zo ku saya don muna hakurin riba karma. Muna barna siya gurbin kamfani na. Alhamdulillahi wa inna ilaihi subhanallahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku ci hakuri.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 jini eh, haɗuwar jini haɗuwar jini eh, eh, haɗuwar jini ah, haɗuwar jini haɗuwar jini